sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, farkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Suleiman ya ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Alhamis 17 ga watan Fabrairu. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya wasu 'yan bindiga da ba kai ga gane su waye ba sun yi awon gaba da wasu yara biyar a karamar hukumar Obio Ako da ke jihar Rivers. Muna kuma ɗauke da shirin na kasa ba kasawa ba wanda mini Barma ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bar mu sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. amurka da kungiyar tsaro ta neto na zargin rasha da kara yawan dakarunta tare da yi wa ƙasar ukraine kawanya duk da ikirarin da hukumomin moscow ke yi cewa suna janye dakarunsu daga yankin yayin wani taro da mambobin kungiyar tsaron ta neto su talatin suka yi a birnin brussels shugaban neto jens stoltenberg ya ce sun samu sakonni daga moscow da ke cewa ashirin suke su ci gaba da bin hanyoyin diflomasiyya amma kuma har yanzu babu wata alama a ƙasa da ke nuna cewa rasha na janye dakarun nata This gives grounds for cautious optimism. However, uh, we Stoltenberg kenan yake cewa wannan sako ya bamu kwarin gwiwa, amma za mu kasance masu zama cikin yanayi na taka tsantsan Saboda ba mu ga wata alama da ke nuna janyewar dakarun daga yankin ba. A cewar kungiyar ta neto, maimakon haka, rashar kara tarin dakarunta take yi a yankin. shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar estonia mick maron ya yi ikirarin cewa rasha za ta kaddamar da harin akan ukraine ta hanyar amfani da makamai masu linzami tare da ma mai wasu mahimman yankunan kasar jami'an amurka da na ukraine sun ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa rashar na janye dakarunta kusan 150 da ta jibge a arewaci gabashi da kudancin iyakokin ƙasarta da ukraine ba sai dai kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya ce shugaba putin ya fi son abi ta farkin diflomasiyya wajen warware wannan rikici yana mai cewa himmatuwa da biden ya nuna wajen bin wannan tafarki alama ce da ke nuna cewa za a cimma matsaya ta bai ɗaya wata babbar jami'a kula da sha'anin lafiya a matakin tarayya a nan amurka ta ce ana samun sauƙin annobar cutar covid-19 yayin da birane wuraren kasuwanci da na wasanni suka fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka a sassan amurkar yayin wani taron manema labarai a fadar white house a ranar laraba dr rachel walensky ta ce nan da wasu makonni masu zuwa gwamnati za ta duba yiwuwar sauya matakan saka takunkumin jami'ar ta yi nuni da yadda aka samu raguwar masu kamuwa da cutar da yawan kwanciya a asibiti da waɗanda suke mutuwa a matsayin alamomi da ke nuna cewa ana samun sa'ida ta kuma ƙara da cewa jama'a sun zaƙu su ga cewa an sassauta matakan daƙile cutar kamar na saka takunkumi yayin da ake ganin janyewar nau'in cutar omicron amurkawa sun zaku su koma harkokinsu na yau da kullum a daidai lokacin da ofisoshin gwamnati da wuraren kasuwanci suka fara sassauta matakan yaƙi da cutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu ayyukan ceto da jami'ai a birnin petropolis mai yawan tsaunuka da ke ƙasar brazil sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar zabtarewar ƙasa da ruwan sama ya haddasa ya kai 78 magajin garin ruben bomtempo ya faɗa wa manema labarai cewa ana fargabar adadin zai karu yayin da masu ayyukan ceton da ma'aikatan sa kai ke ci gaba da bincike a cikin baraguzai sai dai hukumomin sun ce an samu mutum 21 da ransu yayin wannan aiki birnin petropolis mai tazarar kilomita 68 daga arewacin rio de janeiro babban birnin ƙasa ta brazil ya sha fama da saukar ruwan sama ba kakkautawa a ranar talata lamarin da ya maida titunan birnin koguna ruwan saman har ila ya rusa gidaje a unguwanni da ke kan tsaunuka ya kuma yi awon gaba da motoci hukumomi sun ce akalla gidaje 80 ne suka rushe sanadiyar ruwan saman ba da jimawa ba mamud zai kawo mana karshen labaran duniya amma yanzu bari mu kawo muku mu na farko a najeriya wasu 'yan bindiga da ba kai ga gane su waye ba sun yi awon gaba da wasu yara biyar a karamar hukumar Obio Ako da ke jihar Rivers. Amma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta tashi tsaye don ganin ta ceto yaran. ga rahoton wakilin murya amurka lami da abubakar sokoto wasu 'yan bindiga dauke da makamai a jihar rivers sun yi awon gaba da wasu ɗalibai yara 'yan makaranta akalla su biyar a karamar hukumar obiabo da ke jihar ta rivers yan bindigar dai da kawo yanzu ba a kai ga gane su ba na ci gaba da garkuwa da yara biyar a cikin surkuwayen dajin yankin na niger delta musa tony benson ɗaya ne daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da 'ya'yansu uh, uh, uh, yana cewa ne muna cikin kaɗuwa matuka sosai kan wannan al'amari da ya abku kuma ɗana yana cikin mutane biyar da aka yi garkuwa da su kuma wani abin mamaki shine ba a makaranta aka ɗauke su ba an ɗauke su ne mafi yawancinsu a gidajensu lokuta daban-daban musamman inda suke kwana to mu uwaye muna cikin halin kayi kuma muna kira ga hukumomi da su tashi tsaye haikan don ganin an ceto yaranmu kuma kawo yanzu ba mu san halin da suke ciki ba rundunar 'yan sandan jihar rivers ta tabbatar da faruwar lamarin dsp gris koko ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar rivers ta ce Misa ga yara da aka yi garkuwa da su 'yan makaranta wannan lamarin ya faru sannan kuma ina so in tabbatar maka da cewa a tsaye muke na ganin an ceto su kawo yanzu ba mu kai ga kama kowa ba musamman waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki amma dai muna gudanar da sintirin haɗin gwiwa masu sharhi akan harkokin tsaro na ci gaba da tsokaci dangane da halin da aka shiga na batun tsaro a ƙasar ta najeriya farfesa bello bada malami ne a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum watan ba karfe hukumomin najeriya ya fi ba ko oho ne hukumomin najeriya sun kai duk wani wanda an ka ba amana faɗa inda an ka bashi amana abin da yake kokari shine ya zashi shi tara kazamar dukiya daga sata yara sai kisan yara sai kisan manya sannan ko baka isa nan da can ka je ba a arshe ma dukiyarka sannan kuma a kashe ka sannan kuma ba a komi babu da za a ce ma ga wanda ya aikata an kama shi a hukuntar da shi duk ƙasa inda ba a yin hukunci to wannan shi ya ƙarshen ta to daga nan kuma ita wannan ƙasa ta tashi da aiki tattalin arzikinta ba shi aiki sannan kuma mutane daga waje ba su zakuwa su zuba jarin su sannan waɗanda adda jari a cikin kokari suka su jaya jarin su to da an yi haka rashin aiki ya samu rashin aiki kun ya samu sai buge-buge da kashe-kashe. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. madalla an gaishe ka da abubakar sokoto ga mahmud lalo da labaran duniya kashi na biyu. ministocin kungiyar kasashe ashirin mafiya karfin tattalin arziki na duniya za su fara wani taron kwanaki biyu a jakarta babban birnin indonesia yau alhamis yayin da kasashe marasa karfin tattalin arziki ke fama da tarin basukan da ake bin su annobar coronavirus ta sa kasashe masu tasowa da dama sun tara dimbin basuka waɗanda masu rajin ganin an yi wa ƙasashen sassauci ke cewa basuka na hana su samar da ababen more rayuwa ga al'ummominsu yayin wata hira da ta yi da muryar amurka sakatariyar kula da sha'anin kasuwancin ƙasashen duniya a majalisar ɗinkin duniya rebecca greenspan ta ce tun asali tarin basukan da ake bin ƙasashe masu raunin tattalin arziki sun yi masa katutu amma annobar corona ta ƙara ta'azzara lamarin ƙasashe masu tasowa da dama sun ciyo bashi yayin wannan annoba ta corona yanzu kuma suna fuskantar kalubalen biyan basukan waɗanda kiyasi ya nuna ya kai jimillar dala amurka biliyan 35 a wannan shekara ta 2022 abinda ke nuni da cewa an samu ƙarin kashi 45 daga basukan da ake bin ƙasashen a bara waɗanda mafi aksarinsu ce ce ta bayar wani rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar a ranar laraba ya ce wasu mayaka da ake alakantawa da ƙungiyar tplf na tigray sun kashe fararen hula 'yan Ethiopia da dama a arewacin yankin Amhara. Rahoton ya ce mayakan na Tigray sun kuma wawure dukiyoyin jama'a tare da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe, ciki hadda waɗanda shekarunsu ba su wuce sha hudu ba. Amnesty ta ce dakarun na Tigray sun tafka wannan ta'asar ne a yankunan da ake kira Chenna da Kobo a watan Agusta da Satumbar bara, bayan da suka karbe ikon yankunan. Kungiyar ta Amnesty ta ce ta samu waɗannan bayanai daga waɗanda suka tsira daga waɗannan hare-hare ne. cikin wata sanarwa da ta fitar mataimakiyar darekta a kungiyar ta amnesty a gabashin yankin afirka sarah jackson ta ce suna samun karin hujjoji da ke nuna cewa mayakan na tigray suna aikata laifukan yaƙi da suka hada da cin zarafin bil'adama a yankunan da suka fada hannunsu murya amurka ta yi yunkurin jin ta bakin mayakan na tplf don jin martaninsu amma abin ya citira Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ku shakata da wannan waƙar. annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ga cikin Lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolar rarrafe jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna sai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau matukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan na 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambasada America akwai a Arashi akwai ambasada, Italiya a ambasada, Mexico akwai ambasada, Holland akwai ambasada, German ga ambasada a aikin talakawa sun katai don su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura guji in hanyar masu lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba irin haka za mu ci gaba yanzu sai ku daɗa zama don ku saurari shirin na kasa ba kasawa ba. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana sule mummuni barma har yanzu muna jihar Nejan tarayyar Najeriya inda kungiyoyin nakasassu ke bayyana yanayin rayuwar da suke ciki sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga gwamnatin jihar duk da cewa da dama daga cikinsu sun yi ilimin zamani ba idan waɗanda suka koyi sana'o'in hannu shugaban kungiyar guragun mina Adamu Garba Igwe ya koka a kan rashin samun tallafin annobar corona wanda kuma ke da nasaba da rashin ma'aikatar kula da masu bukata ta musamman a wannan jiha. Koke-kokenmu tun lokacin talba, talba ya sa hannu a bill dinmu disabled bill. So har yanzu yana eh, state assembly da muke kokarin a rattafa mata bot din nan da shi ne muka fi so. Shiru har yanzu ba wani labari daga can. Batun wannan hana bara da ita gwamnati ta yi ya shafi kuɓan bangaren guda a da sosai ko ya shafi jama'an tunda a ce mutum ne misali na kashashe gurgu yana rarrafe gashi ya tsufa bai da sana'a bai da kaza ba aikin gwamnati yake ba aka ce an hana idan aka ce an hana misali ne sai a ce a yi to ga dan wannan ga wuri ka dan yi shago ka yi kaza ka zauna wuri daya kaga shi ne maganan hana barace-barace ko covid-19 items food items da aka rabuwa ba a bamu ba covid-19 found relief tallafin corona babu wanda ni ji aka ba har yanzu tallafi daga abinci ne kuɗaɗe duk masu lafiya ake ba masu lafiyan ake ta ƙara ma ƙarfi ake ta mun ta koki an kulle gida an kulle mu lokacin corona babu wani abu da ya shigo amma sun ce akwai wuri da aka tanadar muku can gidan da ake kai muku kayayyakin abinci ba gaskiya ba ne eh kana maganan gidan guragu da ke nan f layout hmm. to a gaskiya ni a matsayina na sarkin guragu na sani ma ka tashi daga nan ka je gidan ka tambaya akwai su duk suna nan guragunmu masarautarmu magajin gari na ciki waziri na ciki galadima duk suna wurin nan kowa yana ci da kanshi ne shi da iyalansa wato ba su kawo abinci ba wani abinci da ake kawowa abincin da ake bayarwa wanda ni na sani shine da sallah dan kawo buhun shinkafa daya ko biyu daga women affairs in aka kawo mutane kusan 200 ko 300 da wani abu za ka ga abun ba zai kai ba sai dai a ɗauko gwangwanin madara ana yin rabi rabi rabi kwano kwano bai kaiwa kwano kwano da jama'a suna nan da yawa duk haka kuma wannan gidan da gani tun zamanin gwadabe gwadabe ne ya gina ma gura gushi ake ciki ko yanzu irin al'amura na gyare-gyare in banda zainab kure lokacin tana matan kure suna gwamnati ta je a kaɗan canza kwanu aka dan shafa fenti so duka abin da ke ciki kenan gaskiya kowa ce da kan shi yake a gidan to sai ka ɗauki misali a ce yau gurgu ne wanda bai yi karatun boko ba kuma ga shekaru ya fara jamishi kuma ɗin najeriya ne misali kuma ɗin jihar neja to ta ina zai fara ga nakasa ga tsufa sannan kuma bai da shi so kuma a ce ka yi bara tsakani da allah ba wai ba ma goyon bayan gwamnati ba ne na hana barace-barace bara ai abu ne da ke kawo kaskanci da talauci da wulakanci waɗanda suke so su je makaranta a duba su a ɗauki nauyin su su yi makaranta kyauta na kasassu kenan ba wai daga firamare zuwa sakandare ba don ka ba mutum ilimi zuwa daga firamare zuwa sakandare an yi kokari amma ya kamata a kai a ci gaba har zuwa jami'a ka ɗauki na kashashe a ce ya yi digiri tsakaninka da allah mustapha zai je bakin mobile tara kwano saboda mi saboda yana da ilimi saboda ilimi so kaga ilimin nan ma da suke rainawa ko da ma ba su ba aikin yin ba in aka tsaya akan ilimin aka tafi akan ilimi ana ba mutane akwai lokacin muna siyoyi e, ina NC e. wani malamin mu ya shigo ki what is learning ce whosoever asks you ce learning is change in behavior once you are a learner your behavior must change Yace shi eh, ilimi shine canji a rayuwa matukan kana da ilimi za a samu canji na alheri mai kyau a rayuwanka in kuma waɗanda suka yi ilimi suna nan suna yawo da eh, takarda ba aikin yi to wannan abin sai ya ba mu mamaki saboda mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ce duk abin da za a yi program a ba na kasassu kashi biyar a ɗari duk in ɗaukan aiki ne in ma menene to hakan hakan hakan abu ya zo ya zama shiririta shi ya sa muke ƙara kira da babban murya. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so inda za mu ji martanin gwamnatin jihar Neja dangane da koke-koken kungiyoyin na kasassun jihar. A madadin wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari da shugaban kungiyar guragun Mina Adamu Garba Igwe ni Sule muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya. an gaishe ka Sulaimu Barma to yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana. Da jaridar Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shi ne hadarin harbi na lamashin an dakatar da 'yan sanda guda shida waɗanda aka sallame su a dalilin mutuwar mutum ɗaya inda mutane hudu kuma suka samu raunuka jaridar ta ce ma'aikatar 'yan sanda ta dakatar da 'yan sanda guda shida waɗanda ke da hannu a harbe-harben da aka yi a lamashigo cikin tamale a jihar arewaci a ranar lahadi wadda ya sanadin mutuwar mutum ɗaya mutum hudu suka samu raunuka jami'an 'yan sandan da suka hada da mace sun hada da corporal Samson Kweku Dafo, Corporal Prosper Momesimo, Constable Harrison Chumdansu, Constable Matthew Sa, Constable Nuhu Montari da Constable Doris Sawabunsu wannan na kunshi ne a wata zantarwar da aka gabatar wadda babban director general ko kuma dai babban darakta na harkokin 'yan sanda deputy commissioner of police wato kwasi ofori ya sa hannu kuma aka mikawa jaridar ghanaian times kofi sai kuma jaridar daily graphic wacce ta ruwato wannan labarin rikicin nima da mamobi an baiwa wadda ake zarge da sauran na makarraban sabelin ghana cd 320 jaridar ta ce wata karamar kotu a nan accra ta baiwa ɗayan waɗanda ake zato a ɓangarori biyu masu faɗa da junansu da suka tada fitina a ainihin nima da mamobi nan accra a cikin watan janairu beli a nan birnin accra ibrahim hussaini wadda ke da lakani komoji shine shugaban ɓangaren komoji wadda aka bai wa beli tare da wasu su uku faruk dauda mai lakani umuni da aziz suleiman da zakar muhammad mai lakani mila waɗanda duk aka ce suna da nasaba da wannan rikici. Ko amince da harajin ilimi ko kuma a shafe karatun sakandare kyauta Ochire Bafi ya faɗi haka kuma jaridar da Herald ta ruwaito wannan labarin. Mamban majalisar dokoki wa New Jordan South Michael Ochire Bafi ya yi kira ga ɗiyan Ghana su amince da biyan harajin nan na e ko kuma gwamnatin NPP ta shafe tsarin bada ilimin sakandare kyauta game da abin da ya ce ne gazawan majalisar dokoki wurin gabatar da sabon harajin zai matsanta wa gwamnatin akwai kufa Ado ta tafi asusun ta'ammali da kudaden duniya wato imf wadda zai matsanta kawo shafi tsarin bayar da ilimi na sakandare kyauta da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla a gaishe ka Ridwan Abbas Yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa da Amurka. Suna na Muhammad Awas Dukawa daga Zaria. Don Allah ku ban dama bayyana wani ra'ayina ko shawara ga gwamnatin Najeriya akan yan bindiga da suke yakin arewa. Yana son gwamnati kan wannan abubuwa da ita masira. Wannan kamar ana yakin arewa ne fa. masu nuna su yaƙi arewa da ba su samu dama ba to sun samu dama suna yaƙin arewa tambayar da nake son gwamnati shin gwamnati ba ta duka sarakuna ba su kuma sarakuna ba su yadda da mafarauta da yan banga ba shin gwamnati ba za ta jihar da ake wannan batunar a ɗari bindigogin da su ɗin yan ta'adda suke zuwa shi a ba yan banga da mafarauta a sa sojoji da yan sanda su jagorancin wa'annan yara na musu je a wannan mutane domin abin da wa'annan mafarauta da yan banka za su yi da ya jami'in tsananin da ake sawa da su to ne zai hana gwamnati collaboration din sojoji da yan sanda da su yan bangan amma ba da wani bindiga toka ba a ba su manyan bindigogi in an je an dawo operation a yi hannu over gwamnati su gudu ba ta yi mutum ba kuma su masarauta masarauta ko kuma su masu rawani ai sun san duka wani yana kirki da za a ɗauki makami a bashi sun san duka wani ɗan banga kuma ba a ce an ba su makamin da mani su dauna hannun su a ba su makamin da za a tafi yaƙi su zo su ɗauki duk irin makamin da hannun da suke so su zuba aljihu a tafi yaƙi in an dawo a zo a ba gwamnati kayanta shi ne kaɗai hanyar da za a magance wani tsaro amma wannan gwamnati take ɗiba kuɗi take ta haraji take karanta mutane ake gani kuɗi a tsaro to in za ta dinga haka da dubu ba za gano wannan matsalar ba na farko dai a yi soci da haraji da tsadar rayuwa da talakawa ya zama to an samu sautin rayuwa komai a sako da shi ba wani da ƙarfa shi ba a sako da farashin mai. assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka sunana gamba barau fataskum daga tsohuwar kasuwa garin fataskum alhamdulillah alhamdulillah a yau na so na yi godiya da yabo da jinjina a mai girma gwamnan mu alhaji mai malabu ni a bai safa fara ciyar da 'yan makaranta yara da aka fara yi da kaza wannan abin alfahari ne yanzu kowane ɗalibi a makaranta ana ba shi kaza lokacin cin abinci to wannan abu ne na a yaba masa kuma ya yi kokari da fatan sauran gwamnatoci za su koyi da irin wannan abu da mai girma gwamna mai mala ya yi don ɗalibai su masu amfana su ji daɗin wannan abu da ake yi a gwamnatin nan da fatan allah ya tsara ba mu arzikan shugabanni allah ba mu shugabanni masu kishin mu masu kaunar mu don allah don annabi mai ji tsoron allah mu gyara halayen mu irin abubuwan da yake faruwa yanzu a ƙasar nan abin akwai tashin hankali akwai ban tsoro kowa ya kome ke kowa ya koma ga allah mai ta jifari mai ta adoyi Allah ya ce mana amma wallahi tsallahi rashin kyawawan halaye da al'umma suke abin babu kyau ba zumunci tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya babu taimako babu kyautatawa tsakanin makwabci da makwabci da yaro da mai gidansa ba zaman kyautatawa na amana to wannan abin ka ba zai mana kyau ba kowa su yake sai yayi kuɗi kwanta kowane hali to ba za mu ga daidai ba da fatan Allah ta ya mana Allah ba mu halaltan mu duk abin da za mu samu na haramun Allah kada ya ba mu shi Allah Allah ba mu na halaltan mu Allah ba mu ikon kiyaye dokokin da Allah tsara mana na gode gidan rediyo muryar Amurka suna na Gambo Barau sun daga tsohon kasuwa a garin Fatos ga Mahmud Lalo da labarai a takaice. Amurka da kungiyar tsaro ta NATO na zargin Rasha da ƙara yawan dakarunta tare da yi wa ƙasar Ukraine ƙawanya duk da ikirarin da hukumomin Moscow ke yi cewa suna janye dakarunsu daga yankin. Yayin wani taro da mambobin kungiyar tsaron ta NATO su talatin suka yi a birnin Brussels. Shugaban NATO Jens Stoltenberg ya ce sun samu sakonni daga Moscow da ke cewa a suke su ci gaba da bin hanyoyin diflomasiyya. amma kuma har yanzu babu wata alama a ƙasa da ke nuna cewa rasha na janye dakarun nata wata babbar jami'a kula da sha'anin lafiya a matakin tarayya a nan amurka ta ce ana samun sauƙin annobar cutar covid-19 yayin da birane wuraren kasuwanci da na wasanni suka fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka a sassan amurkar yayin wani taron manema labarai a fadar white house a ranar laraba Dr. Rachel Walensky ta ce nan da wasu makonni masu zuwa gwamnati za ta duba yiwuwar sauya matakan saka takunkumin. Jami'ar ta yi nuni da yadda aka samu raguwar masu kamuwa da cutar da yawan kwanciya a asibiti da waɗanda suke mutuwa a matsayin alamomi da ke nuna cewa ana samun sa'ida. Masu ayyukan ceto da jami'ai a birnin Petropolis mai yawan tsaunuka da ke ƙasar Brazil sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar zabtarewar ƙasa da ruwan sama ya haddasa ya kai saba'in da takwas. magajin garin ruben bomtempo ya faɗa wa manema labarai cewa ana fargabar adadin zai karu yayin da masu ayyukan ceton da ma'aikatan sa kai ke ci gaba da bincike a cikin baraguzai sai dai kuma mun sun ce an samu mutum 21 da ransu yayin wannan aiki birnin petropolis mai tazarar kilomita 68 daga arewacin rio de janeiro babban birnin ƙasa ta brazil ya sha fama da saukar ruwan sama ba ƙaƙƙautawa a ranar talata lamarin da ya maida titunan birnin koguna ruwan saman har ila ya rusa gidaje a unguwanni da ke kan tsaunuka ya kuma yi awon gaba da motoci hukumomi sun ce akalla gidaje 80 ne suka rushe sanadiyar ruwan saman to masu sauraro adam muka kawo karshen shirin namu na hansi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya tana gabatar da shirin da kuma solomon abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar da ke muku fatan alheri huta lafiya ma'assalam.